suna na lal tas omashi shugaban kungiyar kyautar jin daɗin makafi ta jihar katsina farko dai ina ta dukkan al'umma masu bukata ta musamman na duniya baki ɗaya marar zagawa wannan rana kuma ita wannan rana an waye ta ne domin gwamnatoci daga matakai daban-daban da ƙungiyoyi masu zaman kansu da al'umma masu hallu da shuni su rika kula da mu suna jin matsalolinmu duk nuna cewa mu ɗaya muke da kowa fannin karatu duk al'amuran da al'umma ke a duniya ma za mu iya yi. Lawan ma shi faɗa mana masu zama da larura a Najeriya menene ya fi zama musu kalubale. Taimako da ba mu samu sosai ta fannin ilimi. Ilimin mu yana fuskantar kalubale sosai. Al'amura ne wanda suka sa kayan aiki namu suna da tsada kwarai da gaske musamman mu marasa gani. A duk lokacin da mara gani ke makaranta in malami ya ce ga hand out sai ka samu wani wanda za ku je da shi ya karanta ma ɗaya ba ɗaya ka kai kuma ka kwafa da irin rubutun da ake cewa rubutun brand sauran ɗalibai abokanka a ayyuka ya masu yawa to dole sai ka samu wani kayayyakin gari domin zan na ya karanta maka wannan wato ma'ana kamar aiki biyu kuke yi kenan ko kuma dole sai wani ya taimaka wa makaho kafin ya iya yin karatu farrai da gaske ayi baya ma wuce biyu wannan bayan wannan shi kanshi abin da za ka yi amfani da shi ka karata kai rubutun ma abu ne mai tsada wanda abubuwan kala biyu ne akwai mai tsada akwai wato mai saukin aikin mai tsada abu ne wanda sai gwamnati ko mai hannu da shuni ya taimaka mutum ya me sunan abubuwan da kuke amfani da su na yin wannan rubutun ne akwai abin da muke cewa fakin murela sannan kuma akwai abin da ake cewa braille emboza wanda shi kuma wani abu ne wanda ake tanar da shi a aji kamar makaranta ta tanaje shi domin in an ba da hand out mutum ya je ya kai a mai printing ya hido da karanta wani bamu da shi gaskiya abu ne mai tsara gwamnati kaɗai ke iya shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar makafi ta Najeriya a yanzu haka malami ne a jami'ar Gombe. Ya nuna kaga makafi suna samun yin karatu kenan watakila sai dai waɗanda suke marasa ƙarfi a cikinsu. ba ma shi kadai ba akwai su yawa wanda suke malamai kuma in ka bincika su ma yadda suka samu tallafi daga gwamnati ko al'umma masu sanu da shuni suka yi karatun to mu da bamu da wannan karyan eh, ma'ana ba mu iya zuwa mu sai da wani abu kamar wanda bai gani ka je ka ce dako ka je ka ce sai da gyada ko ya sai da wani abu cikin al'umma kana samun kuɗi yanzu bai yiwa dole sai tallafin nan gaskiya magana in dai ana son yi karatu in ko ba tallafin nan wallahi ko mutum ya fara karatun zai shi. yanzu lawal ma shi a ina kake karatu ko me kake karantawa jami'a Umar Musa yar Adwa ina karanta House Education akwai wanda ya fara karatun ma ya bari saboda bai iyawa akwai wanda a halin yanzu fa wanda ne sora saura kaɗan ya rasa dama ta dalilin ya kasa rajista sai da aka yan uwa mai taro mai tv aka haɗa aka samu aka yi registration to kaga irin wannan na kama ba da misalan suna da dama dole sai gwamnati ta ba tallafin karatu na musamman